Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio boh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma na tafi da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su idan har ma da sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da muka karanto muku sai mu yi bankwana da ku waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 18 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 74 da suka gabata rana irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekara ta 1947 majalisar dokokin kasar india ta kafa dokar samun yancin kan kasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan ingila sun fara shiga kasar indiya ne a farkon karni na 16 miladiya sannan suka shiga yaƙi da turawan faransa domin mallakar kasar indiya bayan da turawan ingila suka sami nasara akan sojin faransa daga nan kuma sai suka shimfida ikon su na mulkin mallaka a kan kasar ta indiya wannan halin ya ci gaba har zuwa farkon karni na ashirin miladiya da mutanen kasar suka kara ƙaimi wajen tunkarar turawan 'yan mulkin mallaka domin samun 'yancin kai da karshe dai bayan wahalar da turawa suka sha a yakin duniya na biyu alatila suka baiwa mutanen ƙasar indiya 'yancin kai a shekara ta da. 47 masu ware ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau iran ta amince da kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 598 da kuma ya bukaci tsage ta buɗe wuta a yakin da kasashen iran da iraki suka yi a yakin da kasashen iran da iraki suka yi wanda ya fara tun daga shekara ta da 1980 kafin haka dai iran ta ki amincewa da ƙudurin saboda rashin bayyana wanda ya fara yin tsokana a yakin amma a rana irin ta yau iran ta yanke shawarar amincewa da wannan kuduri duk da cewa bai kunshi dukkanin abin da take bukata ba kafin tsage ta buɗe wuta da kuma yin sulhu. daga ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 21 da suka gabata ranar irin ta yau wato 18 ga watan yulin shekara ta 1918 aka haifi nelson mandela madugun 'yan kukurmiya da tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya fara kukurmiya da tsarin wariya na launin fata wanda tsirarun fararen fata a ƙasar afirka ta kudu tare da taimakon wasu ƙasashen yamma suka ɗora akan bakaken fata 'yan asalin ƙasar gwamnatin wariya ta kama nelson mandela ta jefa shi a gidan yari a shekara ta 1962 sai a shekara ta 1990 bayan ɗauri na shekaru 27 aka sake shi sakamakon matsin lamba na ƙasashen duniya bayan rubuta sabon kundin tsarin mulki a ƙasar afirka ta kudu nelson mandela ya zama shugaban ƙasar bakar fata na farko sannan kuma bayan ya kammala wa'adinsa na shekaru biyar na farko ya sauka sai kuma a cikin watan nuwamban shekara ta 2009 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar haifar nelson mandela wato 18 ga watan yuli a matsayin ranar nelson mandela ta duniya domin girmama shi nelson mandela ya rasu a ranar biyar ga watan disamban shekara ta 2013 yana ɗan shekaru 95 a duniya. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa 6 da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugaban ruhani na kasar iran ya bayyana cewa iran din tana fatan kammala yi wa 'yan kasa kafin cutar corona a cikin kankanin lokaci wasu rahotanni sun ce kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta kafa yankuna hudu a tsakanin iyakokin libya da kuma chadi a kasar yaman kuwa an sake zaben mahadi mashat a matsayin shugaban majalisar koli ta siyasa a kasar yanzu kuma ga kula labaran dake-dake shugaban kasar iran hassan rouhani ya bayyana cewa gwamnatin iran tana fatan ganin an kammala yi wa 'yan kasar kafin cutar corona a cikin kankanin lokaci shugaba hassan rouhani ya bayyana hakan ne a yau lahadi a lokacin da yake ganawa da ma'aikatan hukumar ke da cutar corona ta kasa a birnin tehran inda bayyana cewa suna fatan ganin an kammala yi wa dukkanin 'yan kasa allurar rigakafin cutar corona a cikin kankanin lokaci rauhani ya ce dukkanin bangarorin kiwon lafiya suna yakacin kokarin su domin tabbatar da cewa aikin nasu ya yi nasara wajen dakile yaɗo cutar corona kamar da kuma ita ma'ana ta bangaren gwamnati nauyi ne da ya rataya a kanta wajen samar musu da dukkanin abubuwa da suke bukata na gudanar da waɗannan ayyuka ya kara da cewa nauyin yaƙi da cutar corona da kuma dakile yaɗuwarta bai takaito kan gwamnati da bangaren kiwon lafiya ba kawai nauyi ne wanda ya rataya a kan kowa da kowa ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da kiyaye ka'idoji waɗanda aka gindaya na kiwon lafiya da kuma ɗaukar matakan kariya saka takunkumi bayar da tazara da wanke hannu da dai sauransu baya ga hukumar shugaban ruhani ya ishara da cewa iran tana daga cikin kasashe waɗanda suka fuskanci babban kalubale dangane da wannan annoba amma a cikin taimakon allah da kuma himma ta jami'ai a bangaren kiwon lafiya an samu nasarar rage kaifin yaduwar cutar da kuma dakile ta a yankuna daban-daban na kasar da na cewa samun damar yin rigakafi ga dukkanin al'ummar kasar zai taimaka wajen dakile karfin cutar a faɗin ƙasar rahotanni daga ƙasar chad na cewa ƙungiyar 'yan ta'addan daesh ta kafa wasu yankuna guda hudu a tsakanin iyakokin kasashen libya da kuma chadi tashar rt ta bayar da rahoton cewa a yankunan da ƙungiyar 'yan ta'addan ta daesh take yi na sake farfadowa a cikin yankunan arewaci da kuma yammacin nahiyar afirka ta kafa wasu yankuna guda hudu akan iyakokin libya da chadi rahoton wannan kungiyar bincike akan harkokin tsaro ta nahiyar afirka ta fitar ya tabbatar da cewa akwai makan kungiyar da'ish waɗanda suke a cikin ƙasar libya daga ƙasashen duniya daban-daban a halin yanzu haka wanda kuma su ne suke ƙoƙarin faɗaɗa ayyukan kungiyar a cikin ƙasashen arewaci da yammacin nahiyar afirka ƙasashen da kungiyar ta da'ish take ƙoƙarin ƙarfafa nata ayyukan a cikin arewacin nahiyar afirka sun hada da libya algeria da kuma tunisia yayin da a yammacin nahiyar afirka kuwa sun hada da nigeria niger chadi kamaru da kuma burkina faso kungiyar da'ish ta samu wurin zama a cikin kasar libya ne a cewar wannan rahoto bayan samun kungiyoyin 'yan ta'adda masu aƙida irin nata waɗanda suka kame yankuna daban-daban suka shimfiɗa ikon su a ƙasar ta libya bayan kifar da gwamnatin gaddafi zaka dai wasu daga cikin ƙasashen da suka taimaka wajen kifar da gwamnatin gaddafi ne ake zargin cewa sana da hannu wajen taimaka ma waɗannan 'yan ta'adda domin tabbatar da cewa ƙasar libya ba ta sake yin ƙarfi wanda za ta gagare su ba kamar yadda ta gagare su a lokacin mulkin gaddafi to jama'a masu rarrika da asha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran majalisar koli ta siyasa a kasar yaman ta sake zaben mahdi mashat a matsayin shugaban riko na majalisar har tsawon shekara guda wanda kuma majalisar tana a matsayin majalisar shugabancin kasa ce wadda take da mazauni a birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yaman an zaɓi mahadi mashat ne tun a cikin shekara ta 2018 a matsayin shugaban majalisar bayan kisan da aka yi wa tsohon shugaban majalisar salis samad wanda saudiya da amurka suka yi masa kisan gilla a garin hudaida bayan wani rangadi da ya yi a yammacin kasar ta yaman dukkanin mambobin majalisar su goma sun amince da mahadi mashat a matsayin ci gaba da jagorantar majalisar na tsawon shekara guda tare da yaba masa a kan kokarin da suka bayyana cewa ya yi a cikin shekarun da ya kwashe yana shugabantar majalisar an kafa wannan majalisa ne tun a cikin shekara ta 2016 domin gudanar da ayyukan shugabancin kasar biyo bayan tsayewar shugaban kasar ta yaman da ya murabus hadi abdurrabbuhu mansur wanda ya gudu zuwa birnin riyadh na kasar saudiya kasar saudiya ta shalanta yaki akan al'ummar kasar yaman ne da sunan tana son tamar da hadi abdurrabbuhu mansur tare da rusa kungiyar ansarullah ta alhusi inda a cikin tsawon shekaru shida da saudiya ta kwashe tana kaddamar da yaki kan al'ummar kasar taiman hakan bai tabbata ba to a bangaren wasanni kuwa bayan da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kasar spain ta fara atisayen tankarar kakar wasanni ta shekara ta 2021 kungiyar ta kuma sanar da cewa za ta buga wasan sada zumunci da kungiyar kwallon kafa ta ac milan ta kasar italiya ƙungiyoyin biyu dai sun lashe kofin zakarun nahiyar turai har sau ashirin inda real madrid ita ce kan gaba inda ta ɗauki wannan kofi har sau goma sha uku yayin da ac milan ta ɗauki wannan kofi sau bakwai a tarihi sannan kuma real madrid ɗin za ta kara da ac milan ne a ranar takwas ga watan agusta mai kamawa a ƙasar austria ta ne ƙungiyar ƙwallon kafan tarin real madrid ta fara yin atasayi da tsararin 'yan wasa bayan da wasu daga cikinsu suke hutu sakamakon buga wasanni da aka yi na copa america da kuma wasannin kasashen nahiyar turai real madrid ta fara yin wasan sada zumunta domin tankarar kakar ta bana inda ta doke fayin labrada da ci uku da ɗaya hakanan kuma kungiyar za ta ziyarci scotland domin buga wani wasan sada zumunci a filin wasa na Ebrod tare da rangers wada steven gerrard yake jagoranta ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid dai za ta fara buga wasa na gasar la liga a cikin watan agustan wannan shekara ta 2021 inda za ta fara karawa da ƙungiyar kwallon kafa ta albes wadda ta daɗe tana buga wasannin na la liga a kasar spain sai dai wasu daga cikin 'yan wasan ƙungiyar kwallon kafan ta real madrid har yanzu ba su koma filin wasa ba sakamakon buga wasanni da suka yi wa kasashensu a yankunan latin amurka da kuma nahiyar turai ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Toma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirshiranmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shirin yawan wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake ciki dangane da faduwar damina a wasu sassa na jihar katsina da ke arewacin najeriya za kuwa mu kasance ne tare da wani manomi wanda ba bako bane a cikin wannan shirin namu a tsawon shekara da shekaru wato malam musa tasu'u da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa an sami jinkiri wajen saukar ruwan sama a bana sai dai hakan bai hana manoma rigegeniya ba zuwa gonakinsu domin yin shuka bisa lokuta mabambanta malam musa tasi'u wanda karamin manomi ne daga jihar katsina ya yi mana bayani akan halin da ake ciki dangane da saukar ruwan sama a wasu sassa na jihar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi lokacin damuna ya kama kwanukan damuna sun shiga duk wani alata shiga sai dai abin da ba a rasa ba amma ta halin dai a wajen da muke ruwan sai a hankali amma alhamdulillah cikin kwanakin nan hankalin mutane ya tashi na rashin ruwa saboda suna samun labarai misali wajajen wani hoyi an yi ruwa an yi ruwa can an yi ruwa kaza suna samun labarai waɗansu shukarsu ta miƙe ta miƙa ta kai wani yanayi to duk yadda kake da mutane ka ce musu da sauran ɗan lokaci a yanayin wurin da suke ba za su gamsu ba to amma dai alhamdulillah ruwan ya dawo ana ruwa kusan daga sati mako guda da ya gabata zuwa yau kusan yanzu nan ma da nake maganan nan ba dade da gama ruwa ba duk dai cewa ruwan ba wani ruwa ne ba mai yawa wanda aka yi sai dai a hankali to amma dai a hakan dai ruwan da yake akwai an samu waɗansu an yi ana shuka amma shuka dai gaskiya bana kam ta zo daban-daban wata za a ga ta can ƙasa wata gona fari fat ba komai wata ga shuka tawo sama wata gata waɗansu sun ɗan fara kuma duk da haka na waɗansu sun fara noma saboda waɗansu mako hudu da suka wuce su wani ruwa da aka yi ko in ce ma kusan biyar su suka shuka da haka da ruwan ya dawo aka yi wani mamakon ruwa wata rana alhamis da aka yi shuka suka samu ta dan miƙe suna nan suna sun yi noma masu wanda suka sa gero amma saura kam akwai waɗanda ma ba su gama shuka ba to abokin hirar tamu ya sake mana bayani a kan batun na wanda yake mai muhimmanci da a kowace shekara ake sake nana tashi da shi ne batun samun maganin kwari da kuma takin zamani ko dai daga mahukunta cikin kudade masu sauki ko kuma daga kasuwa ai kamar kullum ne <laughs> shekara ba ta gadin shekara eh, wani abu na bawo shi sai ce gara ma shekara da ta wuce to magana taki akwai taki ga dalalan saida shi amma taki dai ga karamin manomi sai mu ce la haula wala quwwata illa billah saboda yanzu taki dai gaskiya bai sayuwa ba bai sayuwa ba ga karamin talaka dai bai sayuwa don haka mutane dama tuni suka dawo daga rakiyar gwamnati saboda ba ba da takin nan take ba kusan abinda na ga mutane na yi masu karamin karfin kwata ake sharewa a kwashe a je a kai gona a zuba duk da illar da takin kwata ke yi ma gona ni kan ban sai to wallahi ni da ido na na gani mutane suke sa suna kwashe musu sharar kwata ba ma gwamnati ba su kwashe kuma su zo su kasa su tsare su kwashe ta ta bushe sannan su kwashe a je gona a zuba to wannan shine amma takin zamani yana nan ana sayarwa a kasuwa amma ba kowa ba ne ba kuma bilhassali ma a mu karkararmu da muke aiki kusan manoman ma masu sayan takin babu su waɗansu sun mutu waɗansu an kore su daga wajajen da suke ballantana ba ta taki ma kake ba yanzu ta yadda za a maye a rayu ake maganar maganin kwari ko da maganin cai <laughs> wannan kan ai dama ba kowa ke amfani da shi ba dama noman yaya aka yi shi ballantana haka koma maganar maganin haki da maganin kwari waɗanda ke sayan maganin haki masu noma ne a cikin fadama can to su ma dai babu abu masu sa shinkafa dole shinkafa nan dole sai ka zare mata hakkin nan ka yi mata heshi ka to wani ya gwammace in yana da iyali a je a shiga cikin hadaman nan a ci gaba da wannan wahala ana ciran haki da noma manual weeding kenan ko hand picking wanda ake sa da hannu dai a cire ciyawa ko a sa fartanya a fitar to madalla bayan da muka ji wannan bayani akan halin da ake ciki dangane da batun takin zamani da maganin kwari za mu dasa aya a nan saboda korewar lokacin wannan shiri namu sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To ban sauran wannan shirin sai shirin mana gaba wato shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gato muku da Zabara Atiyan ne domin rera mana wakar da ya shirya mana. Ai saurari lafiya. ich rede durch was zabara a tiyan a gaishe ka a cikin wannan waka da ka gabata da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng شب یاد تو دور سودم ساز من چشم نیازم برهت پر گشا سوی من چشم نیازم برهت پر گشا سوی من to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya